Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC. sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kamu ku wannan shirin a yau ranar Alhamis 14 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Jiya Laraba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya ranar Talata cewa watakila shugaban rasha vladimir putin ya aikata kisan kiyashi a ukraine kuma ba da agaji na kasa da kasa sun ce suna maraba da tallafin da kasashen duniya ya aikawa ukraine tun bayan mamayar kasar rasha an kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi cikin wani jirgin karkashin kasa na birnin new york a ranar talata da ta wuce kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya laraba da yamma a birnin new york To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce wajibi ne shugaban kasa ya ajiye mukamin shi saboda ya gaza. don dai kashe kasan da ake ma 'yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula. Shi sa muka ce yalla bai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi Allah ya baka ladan aiki da kai ka sauke wannan aiki a aje a huta. Haka kuma za mu ji cewa yau ranar Alhamis ne ake cika shekaru takwas da sace 'yan matan ɗaliban Chibok. har yanzu muna neman 'yan mata ɗari da goma sha 112 a yau da nake magana a makaɗin nan yanzu har yanzu ba a samu 'yan mata ɗari da tara ba bayan uku kenan aka samu alheri grace abdu za ta shigo mana da shirin tana domin iyali sai kuma karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Rasha Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jan Saki ta ce, game da jawabin kisan kiyashi shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili kamar yadda ya kuma bayyana a jiya ba shakka za a gudanar da shari'a a kotu amma yana magana ne da abin da ya gani ya gani a ƙasa abin da muka gani duka na zalunci a ƙasa hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaron ƙasar a jihar Tilaberi iyaka da Burkina Faso da jihar agadas iyaka da kasar libya inda 'yan bindiga suka kai hare-hare a ranar talata da ta gabata sulamumin barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai A sanarwar da ta aike wa manema labarai a yammacin jiya Laraba, ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta fara ne da fayyace abubuwan da suka wakana a yayin harin da 'yan bindiga suka kai akan tashar binciken 'yan sanda ta fitar kole da ke jihar Talabere. 'Yan sanda akalla bakwai ne suka rasu sanadiyar wannan hari na yammacin talata sha biyu ga watan Afrilu. yayin da wasu hudu ke cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai sai wasu shida da suka dan jikata haka kuma 'yan bindigar sun kona motoci uku mallakar 'yan sanda uku na hukumar 'yan sanda sannan sun kona shaguna da runhuna da dama kafin su arce da motoci uku na aikin 'yan sanda sanarwar ta kara da cewa a ɗaya bangare a ranar talatar da ta gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari a mahakar zinarin garin jado da ke jihar agades inda jami'an tsaron gar national hudu suka hallaka ɗaya ya jikkata sannan maharan sun gudu da motoci biyu a washe garin kai waɗannan hare-hare ministan tsaron ƙasa alkasim indatu a madadin takwaransa na cikin gida ya ziyarci tashar bincike ta fitar koli domin tantance zahirin abubuwan da suka faru yana mai jinjina wa jami'an tsaron nijar a game da abin da ya kira jajircewar da suka gwada a yayin kafsawarsu da 'yan bindiga ya kuma kara da cewa gwamnati za ta ci gaba da daukan matakan da za su ba da damar murkushe aika-aikar 'yan bindiga a fadin kasar wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa tashar binciken 'yan sanda ta fetal koli a kasa da wata guda a daidai lokacin da rundunar sojan barkan ta kasar faransa ke jiran samun izinin girke askarawanta a yankin da nijar da mali da burkina faso ke makwabtaka bayan ficewarsu daga mali To a gaida Sule, in an jima kaɗan Hafiz zai sake dawa da labarai. Kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda duk da kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce wajibi ne shugaban ƙasa ya ajiye mukamin shi, saboda gazawar da ya na kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton. dama dai a can baya kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta taɓa kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka daga mukamin shi sai dai a wannan karan kungiyar ta ce ba shawara take bayo shugaban kasan ba ya zama wajibi ya aje mukamin tun da dai ya riga ya gaza a gudanar da wannan kasa mai magana da yawun kungiyar dafta hakim babu ahmad ya ce kasar ce ke cikin wani hali na tsamun tsaro alkawarin da ya dauka ga alama dai kam ya yi ko dai ya yi mishi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma 'yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula. Shi yasa muka ce yallaɓai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillahi Allah ya baka ladan aikin da kai ka sauke wannan aiki a je a huta. Dakta wasu na ganin tunda aka iya yin haƙurin shekaru bakwai me zai hana a ƙarasa kwaya ɗaya. Yanzu in na ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a Plateau da Kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfara ka je ka gaya musu ka ce ko yi hakuri saura shekara ɗaya ka gana ganin za su karɓe kullum fa ake kashe 'yan Najeriya tura ta kai bango. Amma ta kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha. To zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana kullum fitine fitine muke sake gani. Ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka juya yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta ta arewa ba wanda ya ji bakin mu akan wani abu. Gudunmawa ce za mu bayar babu kuma gudunmawar da za ka ba mutum wanda kake ganin ka ɗora mishi kaya zai maka banna shi zai yi maka shi banna aka ce wani iya eh aji kayan nan. Sai dai tsohon dan majalisar dattijan Najeriya sanata Shehu Sani na jam'iyyar PDP ya ce duk da baya goyon bayan shugaban kasa Muhammad bari amma dai bai kamata a ce shugaban kasan ya aje mukamin shi ba. Na farko an shekara shida zuwa bakwai a ƙarƙashin wannan gwamnati ba zai zama laifi ba ɗan shekara ɗaya da 'yan watannin da suka rage ya gama kan mulki ya sauka. Na biyu a tsarin mulkin Najeriya idan Buhari ya yi murabus ya sauka wanda zai hau shi ne mataimakin shi Usman kuma Usman a matsayin shi na ɗan takara da ya bayyana kansa to bai kamata ce shi Buhari ya sauka ba. A na uku kuma shi ne bisa ga alƙawura da shi shugaban ƙasa Buhari ya yi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce ai da an bari ya gama mulkinsa da ya gama saboda haka a gani na abin da ya fi daidai a bari ya gama mulkinsa ya haɗa zaɓe ya miƙa ma wanda ya ci zaɓe. Maganar matsalar tsaro da matsin tattalin arziki ko na rayuwa ga 'yan Najeriya dai na cikin manyan dalilan da wasu masu sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke yawan bayyanawa. sai dai kuma gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari kan gaya wa duniya cewa tana iyaka kokari wajen ganin ta kawo karken matsalolin da ke damun wannan kasa isa lol ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. A gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin ba da agaji na kasa da kasa sun ce suna maraba da tallafin da ƙasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar kasar Rasha. amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kudade daga irin matakan agaji na gaggawa a afirka gabas ta tsakiya da sauran wurare mafi yawa rikicin 'yan gudun hijira ne ya haifar wanda ake bukatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako ji wani jami'in kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato save the children yawan tallafin kuɗi da save the children ta samu zuwa sauran kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da hukumomin majalisar ɗinkin duniya tallafin da ke fitowa daga gwamnatin amurka haɗin kai daga tutoci launukan ukraine na nufin matakin tallafi ne na ban mamaki in ji gregory ram wanda ke sa ido kan bayar da agajin jin kai kuma mazaunin washington bakin haure daga kasashen nicaragua venezuela colombia cuba sun isa birnin washington jiya laraba bayan gwamnan jihar texas greg abbott dan jam'iyyar republican da ya alkawarin tura su zuwa babban birnin kasar bayan an gama binciken su na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin nasa ya ce wannan wani bangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo ƙarshen soke doka ta arba'in da biyu da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba wacce ta ba hukumomin shige da fice damar fitar da bakin haure cikin gaggawa a kan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka. Motar bas ɗin ta taso ne a ranar Talata daga Del Rio na jihar Texas, kuma ana sa ran za ta sauke bakin hauren kusan 35 a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka na capital A cewar rahotannin, motar bas ɗin ta farko ta isa kusa da gine-ginen da ke kusa. An kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da waibi cikin wani jirgin ƙarƙashin ƙasa na birnin New York a ranar Talata da ta wuce, kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya Laraba da yamma a birnin New York, Brian Pace, kamar yadda lauyan gundumar gabashin New York ya shaida wa manema labarai. An kama Frank R. James mai shekaru 62 a unguwar East Village da ke Manhattan bayan da 'yan sanda suka samu labari. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yau 14 ga watan Afrilu ne aka cika shekaru takwas da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan makaranta na garin Chibok 219. Ɗaya bayan ɗaya an samu ɗalibai goma, amma har yanzu sauran ba a san inda suke ba. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton. a yau sha hudu ga watan afrilun dubu biyu da shirin da biyu aka cika shekara takwas da kashe yan matan makaranta na garin cibawa kuma aka yi dajin sambisa da su har guda dari biyu da goma sha tara wanda daga sani aka dinga samo ɗaya bayan ɗaya har aka samu guda ɗari da goma wanda yanzu haka guda ɗari da tara ke hannun yayan ƙungiyar boko haram ɗin da akasarin su sun aure wa kawunan su kuma suna dawowa ɗauke da yaya kwashe wannan yan matan makaranta na garin cibok dai shine irin karansu na farko a tarihin najeriya da aka gudanar a wannan gari wanda ya garin cibok Chibok ya yi suna a fadin duniya gaba daya da wani duk lokacin da aka ambaci garin Chibok ko wani alaka na garin da har-haren mayakan Boko Haram. Mayakan Boko Haram din sun sa kai hare-hare cikin garin da ma ƙauyukan da ke kewaye da garin Chibok din wanda ko a watannin baya an kashe wani babban jami'in soja mai mukamin birgidiya janar a tsakanin garin Chibok zuwa Askira Uba. Wannan gari dai na Chibok mai tarazon kilomita 150 daga birnin Maiduguri ya yi ƙaurin suna sosai a idon duniya. Hajiya Allamin Lamin ya je gidauniyar Allamin Foundation da kuma ke fafuka wajen kwato haƙƙin mata a jihar Borno. Ga kuma abin da take cewa game da yawan matan da aka sace da mahaɗa da matan cin baki ɗaya. Ba rawar haka da muka yi irin abin nan cikan shekaran har yanzu muna neman 'yan mata ɗari da goma sha biyu. Asar yau da nake magana a makaɗin nan yanzu har yanzu ba a samu 'yan mata ɗari da tara ba bayan uku kenan aka samu. So mu daman in shekara ta zo ɗin wai muna yi ba ma akan 'yan matan cibok ɗin kaɗai ba amma da bayan 'yan matan cibok. abin da ya biyo baya kafin a ɗauki 'yan matan cibok da kuma bayan an ɗauke su akwai dububuwan ɗaruruwan mata da 'yan mata wanda aka kwashe aka tafi da su amma ba a san da su ba na cibok Allah ya taimake mu an san namban su muna fafutukan nan muna dama muna juyayi a kan 'yan matan cibok kuma muna nuna wa duniya cewa ba 'yan matan cibok ba fa muna da ɗaruruwan dubbai yanzu haka da muke nema to alhamdulillah baya bayan nan da yaran nan sun fara fitowa mata da 'yan mata ɗin da yawa sun fara fitowa fitowa yanzu haka ina maka magana a kungiya ta nan a ofis din nan wanda suka zo da 'ya'yansu mun sa sunan su a takarda muna da fiye da dubu hudu irin 'yan matan cibok hakan nan wanda aka ɗauke su a gidajen su a garuruwa a kan hanya abu dai gashi nan amma duniya bata san da su ba shi ko malam yakubu in keke shine shugaban iyayen nan 'yan mata na garin cibok da kwashe su 'yan makaranta a wancan shekara ga abin da ke cewa game da irin juyayin da suke yi mai suna malam yakubu keki chairman na iyayen da eh, boko haram ya kama 'ya'yansu yanzu da shekara takwas wato adopted chibok girls parents kenan to yanzu wani hali 'ya'yan na ba za mu iya mu sani halin da suke ciki ba ai malam haruna in za mu mm. iya mu sani halin da suke ciki wato mun iya mun sani inda suke kenan ai gaba ɗaya fatan mutanen wannan gari shine sake gamawa da 'ya'yan nasu a raye cikin koshin lafiya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda. Ana sauraron wato sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington akan mitoci 1931 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu dai anan nan Washington DC agogo na cewa karfe 1 da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma sai shirin mana gaba. Ya na Allah ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazartar fitali da kudirin da zai ba mata a Najeriya damar samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa da majalisar dokokin kasar ta yi. Sai dai kafin mu ci gaba a inda muka tsaya a yau shirin zai koma kan batun sace 'yan matan Chibok da aka yi shekaru takwas da suka shige yau cip cip da bayanai ke nuni da cewa har yanzu ba a san yanayi da ɗari da goma daga cikin ɗalibai biyu da saba'in da da shida aka sace suke ciki ba. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja in keki muta da madamarsa Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi akan sace 'yan matan. Mr. Nkeki ya fara da bayyana halin da ake ciki. Halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi. Tun da aka kwashe 'yan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takaici mai shine iyayensu ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba. Bai da daɗe ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan rediyo sai da na ɗan tambaya watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin iyayen yan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya da na tambaya ni na ɗauka ma ko guda sha ɗaya ne ake cewa ko nawa ne amma namba da aka gaya min yanzu yanzu da bai daɗe ba talatin da takwas wanda suka mutu iyayen waɗanda aka iyayen yan matan nan to akwai guda biyu wanda ni ɗaya musamman na tabbatar boko haram ne ma ya kashe shi saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen ga kuma tunani 'ya'yansu wanda gwamnati ya yi alkawalin cewa gwamnati zai kwato musu to abin ba daɗi ne a kasar mu gaba da mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke cika abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alkawali rashin cikan alkawalin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan har yanzu haka nan To ya zuwa yau 'yan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka rabu a hannun waɗanda suka sace su? To, a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 600 siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar eh, waɗanda gaskiya wanda suna waje. An sanda na samu shine yanzu tara ne wanda har yanzu suna cikin suna hannu waɗannan mutanen. 109 ba 110 ba ba 110 ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita ɗin tana hannu gwamnati to ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga a wata aka samu ba sai ya sa na ci to da suke inda har na tambaya an bani cikakken bayani to saura tara kenan madam mata barin zo gare ki ke yar asalin chibok ce kuma wannan abu ya taba ki har kika kai ga wallafa littafi akan sace wa'annan 'yan mata wani labari kika sani 'yan kwanakin nan na yanayin da abubuwan ke ciki ah, to kamar yadda ya faɗa ai duk wani ɗan chibok ko yar chibok duk inda yake a duniya mun kasa kunne muna sauraro mu ji cewa an saki yaran nan wanda suka rage to littafin da kike faɗa da aka wallafa bara ne aka I mean, eh, march ko ina ji a wata na uku aka daina recording wanda aka kwashe aka yi menene aka wallafa wannan littafi to kamar da ya faɗa research da aka yi dai ɗari da goma nan ɗaya aka ce ni dai ban tabbatar ba ban gani ba ban ji ba ni bincike ne abinda za a ce research ne na yi na yi diddigi diddigi akwai dalilan da ya sa. Eh, amma to wani dalilai me yasa kika yi? Dalilan da suka sa na rubuta wannan littafi na ɗaya kamar yadda kika faɗa ni yar cibok ce ful abin ne ya taba ni ta kowace fuska. Yaran nan da aka kwashe akwai wanda za a ce jikoki. akwai wanda 'ya'yansu din surukai mu da shoronsu so duk wani dan cibo ya kaga ya tabu ta wata hanya cewa an ɗauke yaran nan ana faɗan abubuwa da yawa a jaridu abun nan suna ba da haushi ƙarerraki ga kai kana famun bakin ciki ana faɗan abin da ba shi ba shin sai na ce kai gara in yi bincike na ɗan boko research mm. a tabbatar cewa babu karya a ciki waɗanda suka karya ta ma ba a yi ba har yau din nan sati biyu da suka wuce akwai wanda suka ce ma ai ba a yi haka ba kuma ba su san daga can nake ba dalili ke na sai na ce kai bari in zauna in rubuce ya zama na a rubuce cewa wannan abin da aka ce bai faru ba su san ya faru kuma har ga Allah ban saka wani abin da ban tabbatar cewa ba gaskiya ba domin duniya ta gani su san cewa eh lalle an kwashe 'yan matan nan wanda suka dawo sun dawo wanda muka sani mun sani gidajensu mun sani wayanda ba su dawo ba 'ya'yan sirikina suna nan guda biyu shine sakatari na iyayen wanda aka kwashe ai zancen karya bata taso ba ko mutum ya karya ta ko kar ya karya ta ya yarda ko kar ya yarda ga mu nan dai muna faɗa kuma mun tabbatar har ga Allah ba ƙarya a cikin abin da aka rubuta. Ɗan mata nawa aka sace da kika tabbatar? Wanda aka sace dai jimlar da a jarida shine 276. Wa'yansu sun kwato kansu sun gudu. Wa'yansu yanda dai jaridu suke faɗa. Mm. Amma a yanzu haka a sandanar wallafa littafin na ɗari da goma ɗin nan su zaki tarar a littafi. Cewa ba su dawo ba. Ba su dawo ba. kuma babu karya a kai ba su dawo ba tunda in an ce wani abu wani ne yana faɗa can wani abu ne daban amma abin da ya shafe ka ka ce karya wani in bai yarda ba ma gaskiyar maganan kenan ɗari da goma nan ɗayan da suka faɗa ni dai ban gani ba amma ɗari da goma na tabbas ba su dawo ba in keki wane irin bayanai kake samu daga wajen sauran iyayen waɗanda suke da rai yanzu haka bayanin da muke samu ma waɗanda suke rai shine damuwa iyaye gwamnati ya ruɗe su saboda tun wannan gwamnati musamman a lokacin da suna kamfen da za su samu neman mulki a 2015 su dinga yin alkawari cewa suna dawowa ba zai wuce wata shida ko wani abu haka ba 'yan matan na za a same su suka zo mun yi ta gwagwarmaya da wannan gwamnati da farko mun sami shi babanmu na shugaban kasa mun sami shi ido da ido ya yi mana alkawali ya ce zai duk yadda zai a yi kawo 'yan mata na hata ma ya suke gaya mana alkawali cewa to don abinda muka nema wajensa kenan cewa muna so a yi mana bincike me da waye ne yaya ne aka kwato 'yan mata da su waye ne suka aikata wannan a take ya naɗa kwamiti na mutane biyar ne ko wanda shugaban shine national security advisor ya ce sai an bincika shi baba ganin mangono kenan baba ganin mangunu a bincika me ne ya faru to ina gaya miki tun a ranar muna wannan hall na wanda ke villa to har yanzu ba a kira mu iya abin mu shugabanni cewa to abin da kuka neman nan ya za mu iya mu yi ba a tambaye mu ba gashi na mulkinsa ya kusa kare in allah yarda sauran shekara daya so ba mu sani ba wannan damuwa duka alkawari na kawo yan matan nan ba a yi mana ba alkawari a bincika yadda aka kwato yan matan nan ba a yi mana ba wanda shi jonathan da kansa a lokacin da abun ya faru a hannunsa ma da ya yi ma har yanzu a yi mana releasing uh, result eh, na binciken ma ba a yi mana ba so an bar mu kawai da tunani na rayuwa kamar mu ba 'yan kasa ba shi ne damuwar mu kenan madam mata cikin binciken da kika yi kamar yadda in nkeki ya faɗi an naɗa kwamiti kina ganin kwamitin nan ya yi tasiri to abin da aka ce yaushe da kuka aka naɗa kwamiti ai in naɗa kwamiti ya kamata su fara aiki su binciko abin da za su binciko su ba da rahoton cewa ga abin da suka binciko sannan a yi ɗauki mataki to zancen ba a samo kowa ba ina zancen yi tasiri kuma ai ba wani tasiri an nada to an nada mun yarda duk abin da aka faɗa in karanta za ku ga mun tabbata cewa duk abin da aka rubuta jaridu sun ɗauka shi aka yi reporting an kafa wannan kwamiti ba a kira su ba har yanzu an ce su zo su zauna a zauna a yi wani abu to me amfani kwamitin ai ba samu biyan bukata ba biyan bukata shine an tabbatar gashi abubuwan da za a binciko ba lalle ba ne a gara jama'a a bayyana amma abin da aka yi ya, shafi cewa e yaran nan gashi an same su mu da wasu me suka yi me aka yi duk ba shine damuwa mu ba a kwato mana eh, yan matan mu shi kenan magana. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji karashin wannan tattaunawa da ta hada da matsayin al'ummar Chibok dangane da wannan lamari. Kafin nan a madadin bakin namu shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja in keke mota da madamarsa Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace 'yan matan. Sai mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sauce shiri da bada umarni a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba to madalla yanzu kuma sai karatan alkur'ani mai girma Assalamu alaikum sunana Hannatu Abdullahi Isa daga makarantar Minhajul Islam Hero Gana Gombe. rahim إذا جاء اتبعك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم صاء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مصندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم دون ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaici. jiya laraba fadar white house ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba joe biden ya yi ranar talata cewa watakila shugaban rasha vladimir putin ya aikata kisan kiyashi a ukraine biden ya kuma sanar da cewa washington za ta tura karin dala miliyan 800 na makamai alburusai da sauran taimako zuwa ukraine sakatare yaɗa labaran white house jan saki ta ce game da jawabin kisan kiyashi shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba daya abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili to a gaishe ga Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawa kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sauyi biyu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Haka kuma kamar kullum idan ana son sake sauraron wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com ko ma shafinmu na Facebook. Kafin mai sallama sashen Hausa na miƙa saƙon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa bisa rashin babban aminin sha'awar Musa Zakire tsohon sakataren ƙungiyar Kano Pilas wanda Allah ya warsuwa ranar Litinin ɗin da ta gabata a Kano. Allah ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma kyautata namu ƙarshen idan lokacin mu yayi. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma mu na yau mr tony pollock nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar salamu alaikum